zuwa yanzu an tabbatar da asarar rayuka a babbar wawar da aka yi a Abuja a garin Gagwalada inda mutane suka yi da fifi suka fasa rumbunan abinci da ya janyo turereniya da haddasa rasa rayuka da samun raunuka. Alhaji Haliru Auta basarake ne a yankin Gwagwalada ya bugi jaki ya bugi teki. ya kamata gwamnati in aka kawo taimako su yi kokari su raba ma talakawa ba wai za a ajiye har wasu su lalace ba daga baya iri wani abun da ba zai faru ba kuma wasu sun san cewa akwai abinci da aka adana a wajen to kaga shi ya sa wani abu yake faruwa kuma ana kira matasa ko da sun je kwasa abincin da su kiyaye wasu abubuwa wanda aka ajiye a wajen don wannan abu ya kai ga wasu an jima wasu ciwo da dama a wuraren wallahi gwamnatin birnin tarayya ta zayyana waɗanda suka fasa rumbunan da cewa masu aikata laifi ne don tuni ta kammala raba kayan tallafin coronavirus alhaji abbas idris shine shugaban hukumar agajin gaggawa na abuja an ka lura a gabana yanzu wannan report ne wanda muka rubuta an riga an gama shi an wallafa shi idan ba mu gama raba kayan nan ba ba za mu rubuta wannan report ba saboda haka ba mu da wani kaya da aka ajiye na tallafi na wannan wanda shugaban kasa ce a bayan lokacin da aka yi eh, lockdown ko kuma lokacin coronavirus duk waɗannan eh, maganganu ne kawai da ake soki burutu ce irin na mutane da suke faɗi Uh, in aka ce haka to me kai akwai tallafi da ake bayarwa na kayayyakin magunguna ne da aka je aka faffasa sto na magunguna ana kwashe kayayyaki akwai tallafi da aka ce a raba na babura da kekuna da sauransu da mutane suka saya suka ajiye nasu ko kuma suna so suna saidawa akwai tallafi da aka ce a bayar na kwanon rufi da sauransu to duk in ka duba za ka ga kawai kan cewa mutane ne waɗanda yake barayi kawai waɗanda ba su san zafin kansu ba kuma ƙasar su ce duk wani abin da ake kuma ana yi ne don saboda matasa don gobe ya kake iya gane talaka a wannan tsari talakan da ya zo da mota ya juya bayanta aka ɗora mishi kaya ya je sauke ya sake dawa ko talakan da ya zo da babur ya loda ya tafi da shi ko kuma talakan da ya zo da keke napep ya da ya tafi da shi suna talakawan da aka ce a bada wannan tallafi in ka duba ka gani wasu fa daga wasu ƙauyuka suka yi lodin a suka cika trailer suka kamo hanya suka zo suka juya bayan trailer suka dinga dura wa'annan talakawa ne a yanzu dai akwai alamun gwamnati da sauran cibiyoyin adana abinci na abuja na sauyawa kayan abincin wajen zama don gudun masu warwaso sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya